bayar da auren ne ga ya bayar da auren ga muhammad nasu shi ne an ko muhammad nasu shi ne aka baiwa auren hawa amma muhammad nasu ba shi ya zo ya karba da kansa ba ya turo wakili sunan wakilin muhammad nasu nasu jibri shi ya karɓar ma kuma muhammad nasu auren hawa sadaki naira dubu ɗari kuma ya biya sadakin matarsa kuɗi hannu jama'a mu shaida aure tsakanin su mun shaida shi ma wannan auren halwa an bayan kuma an karɓa kuma ga sadaki ga waliye dukkan sauran rukunai da sharuɗa na aure sun cika mu kuma ga mun shaida don haka muna roƙon Allah ya ma waɗannan auratayya albarka Allah ya sa a ce gara da aka yi Allah madauki sarki muke roƙo ya zaunar da su lafiya muna roƙon Allah ya sanya matan su ne su ma mazan su ne tun daga nan har zuwa aljanna su kuma wani ne hada sunnar ma'aiki su ma da nasu bukatun muna hada Allah da wannan aiki na alkhairi da suka kulla Allah ya dubi bukatun su ya biya masu kuma da abin da ke damun su Allah ya yi musu mu da muka shaida muna roƙon Allah ba mu da shaida mu ma irin namu fatu muna roƙon Allah biya mana abin da ke damu ko Allah ya yi mana Allah ya mana maganin shugabannin mu Allah ya masa jagoranci muna roƙon Allah ga malaman mu Allah ya saka musu da alkhairi mu kuma ɗaliban Allah ba mu irin ne amfani da kyakkyawa fahimta ya'ya kuma muna roƙon Allah shiryar mana marasa lafiya mu Allah ba su lafiya mu kuma Allah kare mu da lafiya waɗanda suka riga mu da imani muna roƙon Allah gafarta musu in ta mu ta zo muna roƙon Allah sa mu cika da kyau da imani yan kasuwa daga cikin mu Allah ya masu albarka Allah ya dukiyoyi su albarka Allah ya tsare su daga asara Allah muke roƙo kuma ya amfanar da su da al'ummar su da wannan dukiyoyi nasu muna roƙon Allah ga ma'aikatan mu Allah ya tsare su Allah ya kare mana su masu kaki na sarki 'yan sanda sojoji kastam da dukkan sauransu a wadda sahunsu muna roƙon Allah ba su ikon yin magunguna da izininsa ya ba su ikon yin magunguna dukkan abubuwan da suke damu muna roƙon Allah ya tsare mana su muna roƙon Allah dukkan sai muna roƙon ya saba mu roƙa ba in dai na alkhairi ne ko muke cikin in dai na sharri muna roƙon Allah ya saka da mu da gare shi kuma kowa da damuwarsa kowa da bukatarsa muna roƙon Allah ya nuna da idan rahma albarkacin salati daga ma'aikinsa النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على وعلى آله اللهم بارك بهذا الزواج اللهم بارك له وبارك فيه واجمع بينهم في جنة اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار غفرانك ربنا واليك المصير لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين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 nasir kai ne ka ɗauki kayan shi wannan auren ina ne alaƙar da shi wanda ya yi wannan auren ni yayin shi ne to Allah ya yi an ɗaura auren a matsayinka na wa babban uba me za ka iya faɗa game da wannan rana eh to wannan rana rana ne na farin na farin ciki namu gabaki daya abin da zan faɗi kankani ne kankani da sun sa cewa sai dai fatan ubangiji Allah ya ba su zama lafiya kuma ya zama dole kowa ya haƙuri da juna dama harkari na haƙuri maganar da ake soyayya da yanzu ba ita ba ne. za a fuskanci zama ne na gaskiya Allah ba zama lahiya da zura na gari a matsayin ka na wanda ka karbi wannan auren akwai amana da ka amsa me ka iya faɗa mai game da wannan amana da ka danko zaka danka mai Amma ya ka zan gaya mishi ai mu ne kwara daya da abin za su yi abu ne na hankali domin shi ne miji kare dauka cewa ya auro ta da abin da ya faru su dangar ba haka nan ba ne. duk wani abu dole sai ana sa hankali kuma ya gane cewa shi shine mijin ita ne kuma mata so ba inda za a yi tsakanin miji da mata su rika operata a same rada dole ya kasance shi ne babba so duk wani abubuwa ya taso dole zai rika hakuri kuma ya rika dubawa Alhaji Muhammad Salisu. Alhaji Muhammad Salisu kana ɗaya daga cikin wanda ya shaida wannan aure da aka yau. Me za ka iya faɗa game da ainihin abin da idan kai gani a wannan wuri Wato abin da ido na gane mu a wannan wajen biki gaskiya na ga mutane da yawa wanda suka ban tunanin ma za su samu halittar zuwa nan daura aure wanda suka daga nesa akwai su alhaji salisu jenten su yake su dai uba ne wajen ya akwai su alhaji dairu mai yadi akwai su alhaji muhammadu kala da su sabo dogo da su baban hakimi da al'umma dai gabaki daya sun halatta wannan daura aure wannan daura aure ya ce a wajen mu allah ya ba su zaman lafiya allah ka zura a ɗaya ba wanda suka zo nesa allah ka mai da su gura lafiya sunanka sunana ibrahim yawo isa sarkin sabon garin tudun wada to ranka daɗe kana ɗaya daga cikin wanda ya shaida wannan aure da aka yi na tsiya ga wato mene ne za ka iya faɗa game da alhamdulillah mu wannan rana rana ce ta farin ciki a gare mu na auren yar mu wanda shi ma ko wannan yarinya aminu mu ne mana tare da shi kuma mutumin kirki ne kuma mun san ya ba wannan yarinya tarbiyya kuma muna roƙonta wannan tarbiyya da ubanta ya bata muna fatan Allah ya sa ta yi ciwon wannan tarbiyya ta yi aiki da wannan faru kuma shi ma angon muna roƙon shi su zo na lafiya amana ce aka ba shi aure ba aure da na soyayya yanzu maganin soyayya ya tashi za a zo a yi zama ne na gaskiya da gaskiya muna musu fatan Allah ya zo da su lafiya alhamdulillah suna na Ibrahim Muhammad sarkin kaso bacci to sarki ka halarci wato wurin wannan daura aure menene alakan ka da ita shi uban wannan yar alaka na da shi shine na farko shi dan kasuwa na ne kuma muna da kyakkyawan fahimta da shi ko mutumi ne ne wanda ya san mutuncin jama'a wanda ya mu'amala da jama'a da ta kamata an riga an daura wannan auren me zaka iya faɗa game da wannan abin da zan faɗa nan shine ina musu fata ka alkhairi ubangiji Allah ya zaunar da su lafiya ya zaunar da mu ya zaunar da mu lafiya ya zaunar da mu lafiya ubangiji Allah ya sa albarka a cikin Allah ya ba ta da ya Allah ya sa ta da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 to alhamdulillah na gode ma Allah na gode ma Allah wannan babbar rana ce gare ni biyo bayan an riga an daura auren yaya kake ji a wannan rana gaskiya ba rana kamar irin ta ban taba samun rana irin ta ba ba ma kamar yadda naga mutane sun halarci gurin alhamdulillah na gode ma Allah sannan na ina ma mahaifin yarinya godiya da hayya yadda da ni ya amince da ni ya bani ishin aura ina mai tabbatar mishi kuma Allah ya da ina roƙon Allah ya bani iko yadda zan lura da ita in take gurkiya faha insha Allah duba da cewa a wurin wannan daura aure an danko amana an ba wanda ya amshi wannan daura wani damara ka dauka wurin daukan wannan nan damaran da na dauka shine na farko shine ba abin da ya wuce addu'a kuma na san ita amana karfi gari ta tana da nauyi sosai so roƙon Allah da nake shine Allah ya bani ikon soke nauyin da aka daura mu na ciyar da ita da tufatar da ita da bata gurin kwana da lafiyarta da komai na san ya dawo kaina insha Allah kuma zan yi sai iyakan kokari masu kallo masu kallo da saurare za su ji ya a wace rana ka haɗu da wannan yarinya ko mai jawo hankalin ka wurin abinda na farko abinda zan ce abinda ban taba tunani ba kuma ina roƙon Allah Allah ya sa wannan ranar na yi addu'o'i da yawa saboda akwai ran da na je ɗaya daga cikin wani gida da mahaifinta ke ginawa sai ake ce mun Ya yadda ta yi alƙawari sai nake cewa to addu'an da nake yi shi Allah ya sa in samu ɗaya daga cikin saboda yadda na ji mutane suna yabawa da halin shi da yadda yake nake addu'an cewa Allah ya ba iko ya samu shi da zama kuma Allah ya taimake ni na samu alhamdulillah mutane da yawa sun zo domin taya ka murna wannan ranar me zaka ce musu zan ce musu nagode nagode nagode sosai Allah ya saka da alkhairi Allah ya ba kowa kowa gidan shi lafiya Allah mai da kowa gidan shi lafiya nagode thank you very much sunanka subhana Muhammad Awwal Adam ashi muhammad awal ka halarci wurin daura aure menene alakanka da shi mahaifin wannan amarya da ango wannan mahaifin wannan amarya da ango kani ne a wurina eh, muna tafkakuwa ɗaya uba ɗaya tsakanina da shi to ga shi allah ya nuna ranar wato auren 'ya'yansa me za ka iya faɗa game da wannan ba abin da ya fi ni farin ciki wannan abu ne na farin ciki mai yawan gaske domin shekaru da allah ya bamu har muka an haife mu kuma muka ga 'ya'yanmu yanzu suna aure ba abin da ya fi wannan farin ciki a gaskiya abu ne da ne wa Allah godiya kuma na ƙare masa godiya na duba na gani irin shekarun da Allah ya bani har aka kawo wannan munzili yau gashi sosai ina fatan kuma ubangijin Allah ya sa mu cika da imani Allah ya kai mu lokacin da za mu ga zari'an su ina fatan ubangijin Allah ya ba su zari'a ɗaya ba sunanka Shu'aibu Abubakar um, menene alakanka da wa'annan bayan Allah da aka daura musu aure a yau ƴaƴana duka bangaren ango da amarya duka duka eh. to gashi Allah ya nuna mana wannan rana duba da cewa kai ka ba su tarbiyya ka haife su har Allah ya kawo ranan da ka aurar da su yaya kake ji a wannan rana to wallahi alhamdulillah mun gode ma Allah muna farin ciki da zuwan wannan lokaci alhamdulillah alhamdulillah mun gode ma Allah a matsayinka na uba wani shawarwari za ka ba wa yana ta zan ba su shawara su iya kokarin su rike amana da juna kamar inda muwa muka yi na baya kuma duk mutumin da ya rike gaskiya insha Allah zai zauna lafiya tsakanin miji da mata ta iya kokarin ta wajen bin shi sau da kafa shi kuma ya iya kokarin shi wurin kyautata mata mutane da yawa sun halarci wurin wannan auren musamman sun bar garurrukan su ga kuma abokanan kasuwanci da duk an zo taya kamar na wannan rana na aure da yayanka me za ka iya faɗa ba wallahi ba abin da zamu ce musu sai mun gode mun gode Allah ya saka da alheri kuma Allah ya bar zumunci kuma Allah ya koma da kowa gidajensa lafiya Allah ya koma da kowa Allah ya koma da kowa gidajensa lafiya mun gode Allah saka da alheri Allah ya bar zumunci ka baba Aliyu Aliyu ku. ka halarci wurin wannan daura aure menene alakanka da su wa'annan ma'aurata ani ni yayana ne to kai yayan harka ne ba na'am to eh. Allah ya nuna mana ranar wannan aure eh. me za ka iya faɗa game da ai sai godiya Allah mu mu gode ubangiji kuma wannan bai samu wanda zai aure ya shi ba Allah ya bashi kuma Allah sanya alheri Allah tabbatar da alheri mutane sun taso daga wurare da dama domin taya kumar nan ganin wannan ranar me za ka iya faɗa ah, sai godiya kuma inda Allah ya kasu lafiya Allah ya mai da su lafiya sunanka sunana darman na menene alakanka da musamman iyayen wato mahaifin wannan yaya da a yau aka daura auren su abokina ne to ka halarci wurin wannan daura auren me zaka iya faɗa game da wannan aure Allah ya samu su albarka Allah ya ba su zuriya mai albarka kana ɗaya daga cikin manyan abokanan iyayen wato wannan angwaye wani shawara zaka ba wa'annan ma'aurata to dukkan su su yi hakuri da amarya da ango duka su yi hakuri rayuwa ne ita aure ba abun wasa bane ne kuma Allah ya rufa musu asiri duniya da lahira Ranka. Abdullahi Baba Sani. To ta fara ka halarci wurin wannan daura aure. Menene ka da su wayannan ma'aurata? shi ainihin uban wannan biki Alhaji Shaibu kane ne a gurina. domin da mahaifinsa da mahaifiyata uwarsu daya, ubansu daya. kai ne babban wa kenan ni ne babban wa to Allah ya nuna mana ranar wannan aure me zaka iya faɗa game da wannan aure wal ai wannan farin ciki ba za a iya bayyana komai ba illa a faɗi kalilan addu'a za mu yi yadda duk al'umma suka kawo gudunmawa ta ɗaukin murna muna yi musu godiya Allah ya saka musu da alkhairi kuma yadda suka zo lafiya Allah ya koma da su gidajensu lafiya kuma amarya da ango allah ubangiji ya zamshe su lafiya ya kawo yadda za a yi allah ya daɗa sutura allah ya saka kowa da alkhairi aliyu muhammad mene ne alaƙanka da su wa'annan ma'aurata babban aboki na to gashi already an riga daura auren ɗaya daga cikin wato 'ya'yan aminanka me za ka iya faɗa game da wannan rana wannan ai abin alfahari ne a gani don mutumin da yake da ya mace a wannan yanayi yasa ta samu miji a yi abin alfahari sai dai muna wa Allah godiya kuma da fatan Allah ya ba su zaman lafiya abubakar labaran to malam abubakar menene alakanka da su wayannan yaya a kawar to alaka ta gani ya su wannan mahaifina su yaya ne a gona domin da ubansa da ubana ubansa da ubansa da to an riga an daura wannan auren wani shawara za ka ba to abin da zan ce sai in ce Allah ya sa daura ya sa Allah ya sa kuma abokan arka ne Allah kuma ya ba su hakurin zama ga baki su Allah ba shi hakurin rike ta Allah ba shi kuma iko abin da bai ce da yi ta iya da ita wani shine abin da zan ce sunana bara bara'u liman malam ɗanladi menene alaƙanka da su wa'annan ma'aurata wannan abun amarya yaya ne a gurin mu ya kuke da shi dan uwa ne na jini sosai da sosai to ka halarci wurin wannan daura auren kuma tuni an daura me za ka iya faɗa game da wannan rana da kuke aurar da muna farin ciki sosai da sosai muna farin ciki Allah ya tabbatar da alheri Allah sa alkhairi a ciki Suna malamu Labaran Abubakar. Ana labaran naga kafi kowa murmushi a wurin wuri. Menene ka da su wayannan ma'aurata? Alaka ta da su yaya yayana ne. Na'am. Ni uban ya ne. To gashi kun aurar da wannan yaya kuma har an riga an daura. Me shawara za ku ba da a matsayin ku na iyaye? Shawarar da zamu bayar ubangiji Allah ya bada zama lafiya. Allah ya bada zuriya ɗaya ba. Allah ka kore musu abin da za su ci su su tabbatar da kansu su yi wa aure. to duba da cewa kana ɗaya daga cikin wato iyaye kuma wayannan yaran kore ne su wani shawarwari za ku ba ainihin shi mijin da ya auri wannan yaran shawarwarin da za mu bayar za mu bayar shawarwari akan ubangiji Allah ya rika mar kuma ya duba duba da duba suna ce ta manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ubangiji ya bashi damar riƙewa Allah ya bashi ikon riƙewa da sauran abubuwan da suke ubangiji Allah ubangiji ya dafa mai albarka annabi da alƙur'ani wannan yar mika farin cikin mu ga Allah subhanahu wataala da ya nuna mana wannan rana muna kuma musu addu'a Allah ya ba su zama lafiya eh. to amma mun ga ku kun tashi da wuri ne kuma an ce ku ne iyayen amarya eh to saboda yanayin doka ka san tunda gwamnati ta hana wannan cunkoso muka ce bari tunda mun mika so mu bari mu bari kuma wasu su ma su zo su abin nan ba sai an cunkoso eh, a ba Allah ya ba su zama lafiya يا الحمود دخرينا الفارس اخوك يا shi lokaci kuma alhamdulahi san shi ana tare da shi kuma a mai hali kyakkyawa halinsa mai kyau da da da ya mu shi ne allah ya Allah ya ba ta ikon biyayya ga mijinta Allah ya sa ta fahimci cewa yadda mijinta ya kuma manta kuna gaba daya za a kuɗi na Allah na ta yawa wanta ya tashi kan mahaifinta ya koma kan mijinta saboda haka muna fata ubangiji Allah ya ba ta ikon fahimtar da kuma biyayya da sanin cewa mijinta shine komai na za mu sanar cikakken sunan oh, sunana isa uban nura to menene ne da shi wannan uban wato a eh, wannan aminin mu ne sosai abokin kasuwancin mu to ga shi already ya riga an daura a wannan aure me za ku iya faɗa a matsayin ku na iyaye eh to muna addu'a Allah sa albarka Allah sa abokan halaka juna ne Allah ya kalle shi nan tsakaninsu Allah sanya alheri sunanka sunana dauda adamu da kiyo malam dauda menene alaƙanka da uban wannan yaron nan bawan allah babban abokinmu ne kuma babban aminin mu ne mm. saboda bayan da za a yi haɗu ko a ina ne ba tsaya an gaisa an yi wasa an yi dariya ba wannan babban aminin ne sosai ta ko halarci daura aure inda tuni har an daura ga kuma kuna ta faman wani ma me za ka iya faɗa game da wallahi daura aure ya yi kyau kuma hidima ta yi kyau Allah ubangiji sa albarka Allah ya sanya alheriya masu neman haka ba samu Allah ya ba su wanda kuma suka samu Allah ya taya su rikewa sai dai akwai dan jan hankali wajen da yake ka san shi karin aure irin haka dole ne sai dan jawo kan hankalin mutum wajen adalci don ya kula da haƙoƙin da Allah ya ɗora mishi na iyalin nasa ya kuma yi kokari ya sauke su bakin gwargwadon halinsa kuma yadda aka ce mawadaciya a kula da ita mawadaci ya ciyar daidai ah, wadatarsa sannan kuma talaka shi ma ya ciyar daidai talaucinsa ana fahimta to saboda haka muna jan hankalinsa ya yi iya bakin kokarin sa ya ga ya sauke hakkin da Allah ya dora masa gurgudan wadatarsa ko kuma gurgudan sa sunana alhaji ibrahim adamu amma an fi sani da alhajin gabas ne ne ka da shi wannan mahaifin wannan ɗaya da aka aure da ita shi wato mahaifin wannan ɗaya wato alhaji shaibu harka abokina ne aminina ne shekara shekaru mun tashi tare tun muna ƙanana to a yanzu an riga an dai daurar da an gama daura auren nan ga kuna faman walima me za ku ce a matsayin ku na iyaye ba abin da za mu ce illa mu ma Allah godiya subhanahu wataala da ya kama wani lokaci wani tun yaran tun ana zuwa a neme su a aure su har muka zo muka auren nan gashi har mun haihu gashi har muna aurarwa so babu abin da za mu ce illa mu ma Allah godiya da kuma fatan alheri wanda ya auro ne ya Allah ya zaunar da su lafiya insha Allah Hajara kin zo wannan daura aure menene alaƙar ki da wannan amarya? Eh, menene alaƙar ki da amarya? Eh, kaka ta ce ki ce ke ake za ke kika aure ke? Eh ni ni sai dan ka To ni shawara za ki ba? hajara ne alaka ki da wannan Allah dai ba su zaman lafiya da muka zo bikin na ubangiji Allah kowa mai da kowa lafiya sanya alheri to rami ne alaƙar ki da su Allah ubangiji mu Allah ya sani kowa ta ko lafiya kowa lafiya ki gida na Allah daga da su lafiya suna na mene ne alaƙar ki da Allah alaƙa da farin ciki babba to Allah daular da su lafiya Allah sa ta yi kenan amin sana na ga kin bata rai ne anya kina muna da auren nan ba ai wannan kaka barka kake ba ba ni komai bane a eh gaskiya dole ki bata rai shi sa nake bata rai to wani fata alkhairi zaki da Allah ya zauna su lafiya Allah ya sa gudu Anti Bilki menene alaƙar ki da wannan amarya? Wannan amarya ya ta ce. Kin kika aurar ke nan? Eh, ni na aurar da ita. To an fara ga an daura auren nan. Wani shawara zaki ba? Yawa shawara zan bata? Hmm. Ya ladabi da biyayya. Yawa yi nayi bari na bari. Iya tarbiyya da iyaye suke ya mun riga mun mata. Yau muna addu'an Allah sanya alkhairi. Allah ya zauna da su lafiya kuma shi kuma mijin Allah ya bashi ikon adalcin rike ta inda mu a yanzu mun bashi ne ita ya rike ta amana kana bashi ikon ya rike ta bisa amana Allah ya sanya alheri Allah ba zaman lafiya duk wanda suka zo wannan biki kowa Allah mai da shi gidan shi lafiya alhamdulillah assalamu to an ta amina duk da naga kina ta kakkaucewa amma ne menene alakar ki da ita wannan amarya to amma kuma ke ta kakkaucewa wani fata alkhairi zaki su zaman lafiya kada a ce umar da kai sunana abdullahi alama ruqayya ashe ita ce ma take ta da kai kenan menene alakan ki da ita wannan amarya ita ta ce ta so tare ana wasa yanzu kuma Allah ya yi ta tafi gidan miji abin da zan ce sai da Allah ya ba su zaman lafiya a rayuwar zamantakewar ku da kika yi da ita amarya wato kawaki menene zaki iya missing din shi na sanadiyan za ta tafi ta baki gaske ita halinta mai kyau ne ba ta da wani matsala ba ta yi in ce ce shi yasa naga hawa yana so ya dan keto min kenan to an ta amina na ga sai daura fuska kike kuma gashi ana ta biki yaya aka yi ne menene alakanki ki da wannan amarya to o amarya amma ke ɗaura fuska ko ba ki san rabuwa da ita ne eh, Allah sarki to an dai riga an ɗaura wannan aure wani fata alkhairi ya ke Allah ya sanya alkhairi Allah ya sa kuma gurin zaman ta Allah shi kuma ya bashi abin da zai ba ta hanyar Allah ya sanya alkhairi sunan ki Shamsiya to anti Shamsiya menene alakan ki da wannan amarya wallahi yata ce Allah sarki kice shi yasa ake ta daura fuska to an dai riga an daura auren nan me zaki iya faɗa to fata da zan musu Allah ubangiji ya ba su zaman lafiya ba su zama kadai ba fata da nake musu eh ya sunanka sunana Naziru Sha'abi naziru menene alakanka da wannan amarya da a yau an daura aurenta alakata da ita tana kanwa na To an riga an ɗora wannan auren a matsayinka na ɗan uwanta um, yaya kake ji a wannan ranar gaskiya ina jin daɗi sai kuma ina ma sauran wanda yan baya Allah su ma ya kawo Allah ya sanya zaman lafiya ya sa alheri a cikin shi to am duba da cewa kun yi zama da wannan yar uwa naka a billon wato shekaru da dama wani abu ne zaka iya wato missing na rashin ta gaskiya gaskiya yana da saboda a cikin ɗakin ma ni ban da wanda muke kusa-kusa da kawai gaskiya dan na yi mishin abubuwa da ma yawa sai dai kawai allah ya basu zaman lafiya allah ya sa haka shi ba basu da a kai ya sunan ki to aisha na ga fuskar ki ya kasa da kuwa saboda farin ciki menene alakanki da ita wannan yarinya da ayo aka daura auren ta to alhamdulillah an riga an daura wannan aure a matsayin ki na uwa wacce ke ce sanadiyar wata zuwan ta duniya me za ki iya faɗa game da wannan ranar kuma yaya kike ji ina farin ciki da wannan rana Allah ya kawo mu wannan rana ga daura auren Hawwa da Nasir ina fatan Allah ya ba su da zaman lafiya Allah ya kada mutumin da take ciki ubangiji Allah ya sanya alkhairi Allah ya sa a ce wanda da aka a matsayin ki na uwa dai har walau wani abu ne zaki iya wato rasawa ta sanadiyar rashin ita hawa wannan rashin sai sai dai hakuri dole ka fi dawo za ka rabu da shi ai dole sai dai ka hakuri saboda haka Allah dai ya gada mana kowa hakuri ne yasa sai mu musu fatan alheri Allah ya ba su zaman lafiya to mutane da yawa sun bar abubuwan da suke yi sun zo wannan gidan domin taya ku murnar ganin wannan rana na auren wato 'ya'yanku me zaki iya faɗa ma irin waɗannan mutanen ina farin ciki da bayan da suka zo suka taya ni murna masoya na yan uwana ina farin cikin da suka zo lafiya Allah mai da kowa gidan shi lafiya wanda kuma bai nasu ubangiji Allah ya kawo nasu Allah tabbatar da alkhairi a sunanki sunana Hajji Alhaji to aji hadiza na ga sai fa mun tauna nama ake yi <laughs> menene alaka ki da ita wannan wato amarya da aka aure amarya shi yasa na ga fuskan ki yakin daure kin kasa daura fuskan kenan to a matsayin ki na ɗaya daga cikin uwaye wani shawara za ki ba wannan yata ku da aka riga aka daura aure gaskiya wannan yari ina ba ta shawara da ita da angon ni yau ina manna ne na daidai na ban da ina ban da ciki amma rasuwa aminiya ta tara su gaskiya yau kwana biyu to shi ne bikin nan daidai ga madai ga madai amma ubangiji Allah ji kanta saboda miji ta mata addu'a Allah ji kanta ya mata addu'a ya buka kuka akan ga wata to alhamdulillah amma kuma ta yi hakuri. mu ma haƙurin nan shi muka yi shi ma mijin ya yi hakuri. haƙurin nan shi iya masu kai suka haƙuri mu ma mun dora su akan su yi hakuri. ta ba Allah da manzansa ta bi mijinta abin da mijinta ya ce na so ta yi shi abin da mijinta ya ce ba ta ba so ka ta yi shi idan Allah dan Allah ta yi hakuri shi ma rike ta amana ita ma ta rike mijinta amana kuma ina shi ban ke zo mun wannan mun gaskiya ina jin daɗi ina gode masa kuma Allah mai da kowa gidan shi ba wanda ya zo Allah mai da shi lafiya mun gode kuma Allah nuna mana da kuma ubangiji Allah ya hada mu yadda Allah ya hada mu haka Allah ya hada mu aljanna da su gaba daya ina mana fata sunana da Aja Aisha na gan ki a gaba gaba wurin wato waliman bikin wannan yarinya da aka yi menene alakan ki da ita? Yarinya ya ta ce. Ah, to already an riga an daura auren nan. Wani fata alkhairi zaki musu? Ina musu fatan alkhairi. Ina musu fatan Allah ya sa a ce gaba da aka yi. Ya tabbatar da alkhairi. Yan baya kuma da basu ba Allah ya ba su wa'anda suka yi Allah ya ba su Allah ya ba shi fatan da yake shege ne ba ta kuma ci gaba da biya. to malama hawa'u sha'abu a yau an riga an daura aurenki ki inda tuni yanzu ma walima ake na wannan biki ya yake ji a wannan rana ina cikin farin ciki kuma ina godiya ga duk inda suka halarci bikin Allah kuma ya mai da kowa gidan shi to bayan farin ciki malama Hawwa'u yaya aka yi wato wannan bawan Allah ya zamanto cewa ya doke mafi yawa daga cikin maza wani rana kuka haɗu da shi kuma yaya aka yi har kika amince mai da wannan kauna <laughs> to abin da ya sa har tafiyar mu ta yi nisa saboda halayen shi masu kyau na gari wanda duk wata mace ta tana buƙatar namiji mai irin wannan halaye wa'annan su ne dalilan da ya sa kika cuzin din shi a matsayin wato mijinki to wannan aure an riga an ɗaura kuma burin duk wasu wato iyaye su ga cewa an samu zaman lafiya a gidan auren su ke wani ɗamara kika ɗauka wurin ganin cewa kin haifar da zaman lafiya a gidan auren ki to insha Allah ni ma dai ina fatan haka kuma zan yi iya bakin kokari na dan ganin cewa kuma ya tafi daidai an zauna lafiya ta wani godiya za ki ma waɗanda suka bar abin da suke ga mutane nan daga garuruka da dama wanda suka zo taya ku murnan ganin wannan rana ina godiya sosai ina ma kowa fatan alkhairi Allah kuma ya mai da kowa gidan shi lafiya sunanki sunana Khadija to anti Khadija menene alakanki da wannan amarya ne alaka ta kawata ce mun taso tun muna yara mm. da ni da aka ita mm, mm. to gashi an riga an daura auren to ba abin da zan ce ya allah ya bada zaman lafiya da da kwanciyar hankali to wani shawara zaki ba aminiyarki to okay ni ba abin da zan ce ta haƙuri zama aure sai haƙuri to ya allah da ya kai ya ba su zaman lafiya da da aka sharrin kai mutane an ne ne alakan alakanki da wannan amarya wannan amarya ya uwata ce ta jini to an daura auren nan wani fatan alkhairi zaki to Allah ya ba su zaman lafiya Allah mai da kowa gidan shi lafiya mun ce ke na